da lamun dai sallar laihan na bana ya ko zo ne a wani yanayin rashin kuɗi a hannun jama'a yayin da a ɓangare guda farashin raguna ba yabo ba fallasa kamar yadda na tara a kasuwar dabbobi na yola da jalingo. da farko da suna na garba jibo ni ne ciyaman kasuwan awaki jimeta bypass to bana ga kaya dai mun zo mun kawo kaya gashi nan kuma ba farashi sosai kayan har yanzu dai ba zo ana saya ba har yanzu sosai kayan yana da sauki kuma da nashi mai karami akwai mai babba akwai duk bayan da babu eh baran nan wahala muka sha gaskiya mun yi asara ne a kasuwan nan muna rago da zaka rasa dubu ashirin dubu talatin gaskiya ba mu fata irin kasuwan baran nan baran nan mun sha wahala ne gaskiya asara kai ba riban da aka ci a kasuwan nan eh, yanzu ya dan farashi kaɗan akan dan gaga baran an rage kuɗin ne ma aka sayar ba riba na aka ci ba wa ka yi aka sayar. Sunana Jamilu Inuwa. sakataren tike. eh to ba abin da zamu ce sai dai mu wa Allah godiya alhamdulillah ana kukan dai gari ba kudi to jama'a suna kokari kuma dabbobi suna da sauki inda mai kaman dubu ashirin dubu sha takwas sha bakwai har sha biyar ma zai iya laye zuwa sama shi ragon dubu sha biyar har ga Allah tsakani da Allah ba ragon a zuwa gani ba don ragon dubu sha biyar in a baya can kamar bara ana samun rago na sha biyar nan da zaka saya bai wuce ka saye shi dubu goma sha biyu ba dubu goma sha ɗaya to amma bana gaskiya su ne ma masu tsada don su ne na su aka fi saya to sai dai yayin da kasuwar dillalan raguna ke ƙara buɗuwa a yanzu su ko talakawa 'yan raba naka wadata mu sun koka ne game da halin da ake cike yi sunana muktar salihu gaskiya dabbobi babu sauki su masu dabbobin in sun dora buri akan dabbobi gaskiya eh to gaskiya daga satin da ya shige dabbobi sun yi sauki har zuwa jiya da safe amma da rana daga jin labarin an so ma biya gaskiya sun tsawanta ma dabbobi kuɗi zuwa yau din suna je ana biyan leaf grant din tun daga jiya da rana gaba ɗaya farashi ya canza a kasuwanni gaskiya mu talakawa mu muke jawa kanmu su manya a gwamnatance sun yi iya dubawa bari su tsawakawa talakawa kowa ya samu yin layya amma tsakanin mu mu talakawa masu sayarwa da masu saya sai aka tsawanta wa dabbobi kuɗi sai ya yi tsada to in aka yi wasa za a kuma abun da ya faru shekaran da ta shige. ya zuwa yanzu hukumomin tsaro na cikin shirin ko ta kwana domin tabbatar da doka da oda kamar yadda suleiman baba da ke zama kakakin rundunar tsaron farin ta civil defense a jihar adama ya bayyana harkar sallah da take mu rundunar najeriya ta tsaro da ba da kariya ga farar hula wato najeriya security and civil defense ko adamawa state command ta riga ta shirya wajen tabbatar da ta sauke nauyin da aka dora mata na ba da kariya ga dukiyoyi da kuma rayukan al'umma lokacin idan da sallah a halin da ake ciki kwamanda eh, na rundunar jihar adamawa kwamandan nuruddin abdullahi ya ba da umarni a kan jami'ai da muke da su da kuma waɗanda amscot da muke kiransu duk gaba ɗaya an riga an ba da umarni kowa ya fito kwanmu da kwarkwatanmu mu tabbatar da cewa an yi hidimar sallan nan cikin lafiya mun sauke nauyin da aka dora mana. Shi ma da ke karin haske, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adama DSP Suleiman Guroje ya ce sama da 'yan sanda dubu biyu ne ma aka baza domin tabbatar da doka da oda a lokacin bukukuwan sallan. Rundunar 'yan sanda na jihar Adama sun ɗauki matakai sosai domin mun deploying jami'an 'yan sanda dubu biyu da dari biyu da goma sha shida. Sannan kwamishinan 'yan sanda ya umurci jami'i na anti domin su tare kowane inda za a yi sallah su tabbata suna wurin 8 hours kafin a soma. Wannan a fadin jiha ne ko kuma duka fadin jiha? A wannan gaba a fadin jiha ne. In iya magana dai kan ce wai sallah biki rana ɗaya, ta ko wuce tabarwawa da bashi. Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.